بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا ما الله mahalicin kowa da komai godiya wanda ya halicce mu kuma ya shiryar da mu zuwa addini shi addini managarci managarcin addini addinin musulunci kuma ya ba mu lafiya ya ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu albarka wanda za mu yi bahasi kan usuli na addini ko menene usul na addini da muhimmancin shi e, saboda muhimmancin abin da za mu yi bayani a kan shi cikin wannan darussa ɗin za mu fara da wata shinhiɗa mai muhimmanci wannan shinhiɗa ɗin e, tana nuna mu menene muhimmancin bahasin addini a wannan lokaci kuma da lokutan da suka wuce tunda tarihi ya nuna cewa babban abin da musulmi suka fi damuwa da su kuma suka fi so a ba su amsa game da shi shine abin da suka shahi addinin musulunci wato ɗan adam yana da tambayoyi da dama wanda yana buƙatar a bashi amsa game da wannan tambayoyi ɗin kuma addinin musulunci shi kaɗai ke da wannan amsoshin alal misal kamar ka ce mutum yana tambayar kansa me yasa aka halice shi kuma daga ina yake zuwa ina zai je da sauran irin tambayoyi irin hakan ga da irin abubuwan da suke faruwa cikin rayuwa na yau da kullum alal misali kamar irin tufan da zamu gani yana zo ma al'umma yana halakar da su mutum za ka samu yana tambayar menene hikimar wannan ko girgizar ƙasa ko kuma da sauransu abubuwa wanda sun yi ƙarhin halittar na adam saboda haka za mu samu kenan musulunci yana da babban aiki wurin ba da amsoshin irin waɗannan abubuwan shi ya samu muka samu manya-manyan malamai masu tunani kuma masu bahasi kan neman sanin hakikanin amsoshin wa'annan tambayoyi din suka dage cikin neman wannan amsoshi din amma kafin su mun, akwai annabawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko su don su shirya da al'umma to sun zo takanas musamman don su ba da amsa kan wannan tambayoyi din da suke damuwar dan adam yau da kullum kafin su kuma muna iya cewa ko kuma a cikinsu ɗin akwai wanda ya fi su iya ba da amsa wato muna nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da amsoshi masu tasirin gaske wanda sun mafi tasiri ga masu alaƙa da addini ko kuma mu ce wa'anda suke ta haƙiƙi a cikin harkar sanin addini addini shi ke da amsa game da rayuwa ta mutane gurinsu ci gabansu tsarin rayuwarsu daga wani ɓangare kuma kamar yadda muka yi ishara ɗazu mutum yana son ya samu amsa game da tambayoyi wa'anda yake da su tun da ya taso tun yana ƙarami har zuwa girmansa zaga yana da wannan tambayoyi ɗin wasu ma in har ba su haɗu da masu ilimi na addini ba zaga har za su bar duniya ba su samu amsoshi game da irin wannan tambayoyin nasu ba mutum saboda rashin tsarki ruhinsa da rashin kula da ɗabi'u masu kyau wanda za su taimake shi cikin gyara ruhinsa da rashin kuma neman sanin alaƙa da Allah subhanahu wata'ala mahalicinsa da tambaya ya san wani ne mahalicinsa da sifofinsa da irin alƙawallan da ya ma bayansa a wannan duniya ɗin da kuma alƙawallan da ya ma bayansa a ran lahira za ka sami rashin kula da wannan al'amura na mutum ya waye gari yau za ka samu mutum yana kashe ɗan uwansa saboda mi saboda ya kai gurin wani duniya wani abu wanda bai kai bai kawo ba wanda za mu ce tur da irin wannan tunani na ɗan adam kuma tur da irin wannan abubuwan da suke faruwa dangane da ɗan adam wanda idan aka rubuta shi a cikin tarihinsa za mu iya cewa lalle mutum za a rubuta mummunan tarihi a cikin al'amuran shi saboda haka muke iya lura a cikin wannan bayanan da muka yi ishara da wannan da muka yi kenan mutum lalle lalle kam yana bukata musamman a daidai irin wannan lokuta da muke ciki mutum yana yana lams ko mutum yana iya samun abin da muke faɗa yanzu a ainihin waje saboda irin kashe-kashen da suke faruwa irin kuma nau'i nau'i na kashe-kashe wanda za gani ana amfani da ɗan adam don a kai ga wani hadafi wasu mutane za su yi amfani da wasu mutane don su kai ga hadafinsu alhali sun san da cewa wannan duniya ɗin gajera ce kuma tana da ƙarshe akwai kuma lahira wadda Allah ya mutane alƙawali wadda ba su cika tambayar kansu ba mita ce wannan lahira ɗin musulunci kaɗai ne ke da amsa game da matsalolin al'umma na duniya gaba ɗaya musulunci shi ke iya kawo tsari duniyan nan duk da ta rikice musulunci shi ke iya kawo tsarin da wannan rigingimun da suke faruwa komi zai ta daidai saboda mi muke cewa haka nan saboda musulunci yana da fiffike ne guda biyu saɓanin sauran wasu tunani na ɗan adam tana ya tunanin shi ne kaɗai kuma tunanin yana iya faɗa cikin kuskure kamar yadda yanzu gashi nan mun gani ya ishe mu amsa abubuwan da muke suke faruwa musulunci fifiken nan guda biyu da ke gare shi shine farko ya dogara da akan hankali sannan kuma ya dogara a kan wahayi ba shakka Allah subhanahu wata'ala mai hikima kuma mai adalci shi ya fi sanin tsarin da zai warware wannan matsaloli ɗin shi yasa ya zo da wahayi mu lura da kyau wannan littafi wanda muke so mu yi bayani kan shi wanda za mu karanta darussa masu ɗumbin muhimmanci a cikin shi an rubuta shi ne don warware wannan matsala ɗin sunan littafin kuma ana ce mishi siratun mustaqim wato hanya madaidaiciya wanda ya rubuta wannan littafin ana ce mishi malam muhammad hadi na nabawi wannan littafi zai zo da bayani cikin tunanin a'imma alaihi wasalam wanda su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wasiya da abi a bayan shi wannan littafi cikin bayanansa ya fi dogara da abin da ake ce ma kalam kadim wato daɗaɗɗen zance idan muka dawo cikin bayani kan daɗaɗɗen zance ko kuma mu ce cikin zance na magabata to sun ka suke shi uku ne tun a can da kuma a yanzu ma akwai zance na imamiyya sannan kuma akwai zance na mu'tazila sannan akwai zance na uku shine zancen asha'ira za mu zo bayani daki-daki ko da yake a takaice ne muke wannan shi ɗin saboda darasin zai zo nan gaba insha Allah ta'ala maktabin zance na imamiyya mi ake ne da maktabin zance na imamiyya ana ce ma wanda wanda yake bin a imma na ahlul bait alaihi wasalam wato ‘ya'yan annabi muhammad wanda annabi muhammad ya yi bayani da abisu bayan shi ana ce mai imami da larabci sannan kuma ita hanyar da mutum yake bi ana ce mata imamiya ma'ana masu bin wannan hanya ɗin su ne ake ce ma imamiya annabi ya yi wasiya da abi wasu bayan shi saboda haka aka samu wannan masu tunani ko kuma wa'anda Allah ya ba su ikon aiki da hankalinsu lalle suka karbi annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma suka karbi wasiyyar da ya bayan shi ita wannan firka ko kuma ce wannan mutanen wanda ake ma imamiya masu bin a'imma za ka same sun bambanta da wasu abubuwa daban-daban daga ciki sun yarda da Allah subhanahu ta'ala da cewa ya yi ma'annabi wasiya da ya bar wanda za a bi ma'ana wa'annan mutanen kamar yadda muka faɗa suna aiki ne da maganar Allah saboda Allah ne ya ce ma'annabi ka bar wa'anda za su gade ka saboda kar addini ya rikice wanda sakamakon hakanan ma rashin ba a yi aiki da abin da ya bari ba muka samu al'ummar musulmi ga yasu yan sun samu kansu cikin wani mawayacin hali sannan imamiyya din nan sun kuma bambanta da saura wa'anda muka yi ishara kansu mu'tazila ko asha'ira da wani abu na biyu shine imani da asali na addini guda biyar ma'ana banda asali na addini guda uku wa'anda duk firƙoƙi na addini sun yi imani da su sannan kuma su sun imani da sun ƙari kuma daɗawa sun imani da abubuwa guda biyu su ne imama da adal in ka haɗa su da wa'ancin guda uku tauhid da nubuwa da ma'ad ma'ana sun sama kenan usul guda biyar kenan to za mu zo zancen mu'tazila su kuma su ne mu'tazila mu'tazila wasu mutane ne wa'anda ba su damu da hadisi ba ma'ana sun fi ba hankali muhimmanci kan hadisai ko kuma ƙur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala sannan malaminsu wanda ya assasa wannan firka ɗin wanda ya assasa wannan hanya tasu ta mu'tazila ana ce mishi baban huzaifa wa'il ɗan ata gazali wanda shi almajiri ne na hassan basari shi kuma sakamakon jayewa da ya yi daga malaminsa ya ji ya kafa darasi nashi na musamman yana ba ɗaliban shi karatu ake ce mai mu'tazili ma'ana wanda ya jaye daga malaminsa ya je kafa ƙungiyarsa ita wannan firka ɗin da masu biyarta suna da wasu aƙidai su ma nasu daban wanda alal misali suna fassara tauhidi da tauhidi na sifat ma'ana zatin Allah subhanahu wa da sifofin shi duka sun haɗu wuri guda ne sannan kuma suna fassara adalci na Allah subhanahu wa da cewa ma'anar shi wanda bai zalunci sannan kuma muna ya ƙara misali na uku su a wurin su fasiki shine wanda ba kafiri ba kun ba mumini ba to za mu zo ga zancen asha'ira su kuma su wane ne asha'irawa asha'irawa kamar yadda tana yi wa mai saurare na ko mai kallo na ya san su wane ne asha'ira musamman a ƙasashenmu na afirka sun yi ƙarhi su wannan asha'ira din su kuma su ne wa'anda suka hiba ruwayoyi da ƙur'ani muhimmanci wato kenan saɓanin su wa'ancan wa'anda suka wuce wanda muka yi bayanin kansu su ne mu'tazila kenan su suna ba suna su a sha'ira suna ba aql muhimmanci sai dai ba kamar yadda mu'tazila suke bashi fiyayyen muhimmanci ba wanda har ya mafi qur'ani da hadisi a wurinsu wanda su can wurin saboda ma matsalarsu ta fifita hankali akan alkur'ani da hadisi ya kai ya sasu suna gwamaya ma tunani na falsafa a cikin tunanin addini saɓanin wa'annan a sha'ira su za ka same su suna fifita ƙur'ani da hadisi akan hankali to su wa'annan a sha'ira ɗin babban malamin su wanda ya kafa wannan mazhabin ana ce mishi baban hassan ali ɗan Ismail a sha'iri. Su a sha'ira sun kasu kishi biyu ne, akwai wa'anda suke bin wannan malamin da muka yi bayani kan shi, ash'ari kenan, akwai kuma wa'anda suke bin Ahmad bin Hanbal. Kuma za mu samu wanda suka san aƙidodinsu za mu samu cewa su wasu mutane ne wa'anda tunaninsu ɗin ma sun ebo shi a cikin imamiya wasu daga ciki kuma wasu daga ciki sun ebo daga wato mu'tazila kamar da muka ishara za mu tsaya a nan sai kuma darasi na gaba insha Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin Allahumma salli ala Muhammadin